wal mu'amalatu mu'amalance sheniya bil masali alati yutalibu bihal su'al wanda ake neman wannan tambaya da ita tastada'i in yakuna lil muslimina tana bukatan ya kasance ga musulafin buldani masihiyati mithlu ma lil mubashirin nasara kaman abun da kiristoci ke da shi fi buldanil muslimina kaga kiristoci suna da kusan dukkan komai min mu'assasati suna da kamfanoni ta bashiriya mukhtalifatil asma sunayensu mabambanta wa mukhtalifatil takhassasati suna da nau'in gogewa daban-daban. Wa min bi ta tabshiriya daga cikin waɗanda kirso suke aikowa ta mukhtalaful wasa'il igra'i ko igra'iyya nan suna amfani da duk wata hanya ta zugawa gairar sharifa لتنصير don دون ردة Musulmai. فمنها استقلال الأزمات amfani da متصوري ينظمان شبه fulan da suke komawa can suka kwanta gani garin ku garin musulunci ana ta kashe ku ana ta ganin zaman lafiya ku zo ku zaman ku biye na ji wannan amma allati Wata wajen lil musa a daɗi, al'im Sani ya ce da Amma. Sai dai kasancewansu yanzu da basu babu nasarar da da suka bar yanzu an komai musu Da suna tsamayin suka baza faɗa suka koma ta sai su wuce. Wanzam Muhammadu na yi jiniyo a kasan su a ke kashe-kashe, wannan ko kuma gasa sanyasu ne shiro. Wata jihuwa, lil. lilin muhimmanin a can shiri. Wa min da haza yadda abu mahal ma ta bude da ku sha'o islamiyya. Abun da al'umma musulmai ke ba da shi, lil musa a datti. Ali 'ya Saniya ya yi eh cirin santar da musulmai yarintar eh, da musulmai to shi ne tasir nasarantar da su in ka ɗauke ta kalma da kalma ma mai she su kiristoci waye mai ce gogewa daban-daban za ga wannan injiniya ne wancan ya goge ya psychology wancan ya goge kafa wancan ya goge kafa hmm.